kilantin yanzu za a yi maza maza a yi waya a kayan kilantin in cikin kilantin ya motsa ba shi ne shugaban amerika ba to da ya ji hanji ne sun koka ku zai ka ce likita kom kom kokili kokili yi sauri kada ya mutu wai mutuwa ya ta tsoro shugaban sojojin amerika gaba ɗaya na tsoron mutuwa lokacin da ake rikicin gabas tsakiya da saddam hussein ya bude ke republican guard nan take ya buga ma George Bush waya shi wannan shugaban sojojin yake in ka bari an ka ƙara awa biyu ba mai koma gida cikin sojojin Amerika dole an ka dakatar da yaki awa biyu yace in an ka ƙara awa biyu duk sojojin Amerika da an gaba su tafiya zuwa karewa ni suka tsoro mutuwa to kai kahiri wannan kahiri wai shi ne baka wanda yake kullum son yake rayu don ya ci kaji don ya san mai da lahira Allah kai musulmi wanda kake kana in ma mutuwar ne wanda kai addu'a sai ka ce Allah ka ba mu cika da imani so haka ka mutu da imani ko ka taba jin musulmin da ya dawo da dukiya Allah ka ba mu cikawa da dukiya Allah ka ba mu cikawa da mulki to kana mutuwa da imani ba ruwanka da alqur'ani kana mutuwa da imani ba ruwanka da doka Allah kana mutuwa da imani kana shan giya kana son ka mutu da imani ga ka da mata wajen ashirin yan dadiro da ka shugaban jama'a da dadiro a ce kana da karuwai ko wani gari kana sauka zai yi kenan za ka buga musu waya na iso matan ka na nan gunde cikin gida suna cin burabusko da miya kuka kahirai arna na can suna suna kiran ka je ka ba su eh, eh, dubu hamsin su yi girki matar na nan duk kwabrinta ya bushe saboda cin burabusku kullum baki take yi kamar ana kunace da wuta kullum baki take yi ka san fasikancin nan yanzu abin an ci gaba amma ba a son yi da musulmi da kahirai yi don ƙara lalacewa kahirai sai ya sai ya ba kahira kuɗi ta yi ta gina gida garinsu ta sa ɗiyanta makaranta shi ko ɗiyan ƙanen uba ne ɗiyan ƙane ne suna nan suna lalacewa suna shan ƙwaya da shalishu cikin gari ɗan ce ya samu musu makaranta ya ce in eh, iska ne ko arkan su ba su zama amma ga ɗiyan arna ce sun shi dubu waɗanda ya nema makaranta saboda karuwa guda ko ya san Allah kawo cika da imani a haka a haka ɗin a haka ɗin za ka cika da imani to Allah ya shirya da mu to mu ci gaba أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون طو Allah madaukin sarki ya ce ula'ika masu wannan hali allazi tarawna hayatid duniya bil su sune wanda sun ka sayar da rayuwarsu sun ka sayi rayuwarsu ta duniya sun ka biya da lahira Allah ya ɗauko lahira da gidan aljanna da komai ya danka musu ga yan makullai sai sun ka ji ana tallar gidan duniya an ka ce nawa yazo nawa kuɗi an ka ce gidan lahira suka ce to muna da gata ya miƙa makullan lahira an ka bashi makullan gidan duniya kata kenan da yan asa ruha alaiha me ye ma'ana wannan shine sun zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira fala yukhaffafu anhum al'azabu ba za a sauƙaƙa azaba gare su ba wala hum yunsaruna ba zan kuma ana taimakon su ba ayyum na'una minhu ba za ana kare su daga azaban lahira ba na'am ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي منكم استقبلتم ففريقا وفريقا تقتلون kullum daga cikin irin wannan akwai wani shugaban ƙasa wanda an kawo korar kare bara da ne ko ba da wacce korar kare an kai mai da garin yana shugaban ƙasa an ka ce ya miƙa ma wani gwamnati kuma ya bar ƙasa. an kasance ta laya duk duniya ana kallo ne da yan jikka da mata ta ko da irin mai gadi din na a bashi mai gadi da kuku da odilan ba a yi ba daga shi sai mata ta haka sun kari yan jikka su kamar yan tirani yana shugaban kasa ba shugaban kasa ne yana rike da gwamnati jaram shi ne shugaban kasa yana hitowa ga talabijin ya yi bayani ya yi ɗin kuɗi bana za mu kashe kaza sai aka ce kai a gwamnatin nan maza Sarka. sai ce to shi kenan kamar wasa sai aka ce rana kaza zai ba ƙasa ya ɗauko gwamnati ya miƙa ma wani a kawo jirgin iyakon an ka aje na amerika ba a yarda kowa ya bi shi ba an ka ce ƙasa ta zaman ta nan a jama'a a ta haraka ba lahira yake ba sai an ka ɗauke shi cap ya shiga ɗan jirgi ya taka kamar mai zuwa umra shi kenan ya tafi yana can ina Nu mairi na sudan yana ina ina masa yana can yana jiran kwana ta kare ko kuma yana jiran hukunci to haka ya aka yi da wannan na na gashi da ni suna ne wanda wanda eh? ba an yi jima wanda wanda an ka yi jima da shi kwanakin baya cikin damana Eh? wanda ya mutu nan Maroko sai su sai ku sai su sai ku duk duniya ya kwashe kudin kasa duk ya mayar nashi na zayyar ya kwashe kudin kasa duk ya mayar nashi shi da koni gwal shi ake hatsa na gwal shi kai ne bai san iyakar kuɗi ne ba da kuɗin da koni kabila ya sa shi gaba kabila eh kabila sai ga sai ga sai ga abin ya gangara sai maroko ya je can da yake maroko kuma an ka tura a gara ido ya je ya murkushe shi can ita aka hayyo. to rayuwar duniya haka take ko wanda rayuwar duniya akan lahira sai ya ji kunya sai ya ji kunya kuma in ya tafi lahira Allah ba zai sauka mishi azaba ba kamar yadda wannan aya ta faɗa wala yukhaffafu anhu al-azab sannan Allah ba zai taimake shi ba in kana son Allah ya taimake ka to ka zaɓi rayuwar lahira kuma ka taimaki jama'a ka taimaki talakawa kamar wanda waɗancan dokoki tun daga iyaye talakawa marayu sauran sannan jama'a a gaya musu magana kwarai kada ɗawa shugaba bai kamata ya karya ba kana shugaban ƙasa shin wa kaka tsoro da za ka yi karya ka zama shugaban ƙasa wa kake tsoro wanda za ka wa karya idan shugaban kasa yawa talaka ƙarya anya akwai abun kunya a duniya wanda ya kai shi utuwa take tsoro domin ƙarya alamu ne na tsoro to don me za ka yi ƙarya arzikin kasa gaba ɗaya in ka riƙe kake kai talakawa arzikin najeriya nawa ne na ɓace ba wanda ya isa ya taɓa wani abu ba abin da za a yi ma illa a ce allah ya isa ko ba a bari ka jiya ba a bari ka ji amma ka zo ka shirya magana ta ƙarya wajen don mutane su ji daɗi ka faɗa ko ba gaskiya ba ne kai kan kasar da kake faɗi ka san ƙarya ta kai ka yi zalunci ka zalunci jama'a kuma ka yi abin da Allah zai la'ance ka la'anatullahi alal kadibina la'anatullahi alal kadibina duk mutumin da ya zama shugaba bai kamata ya karya ba ƙarya ƙarya dama ɗabi'a ce ta munawuki wanda ka tsoron ya bayyana manufa ce a walakanta shi amma ka zan shugaba ba abin da tsakaninka da jama'a illa gaskiya abin da duk zaka faɗa musu faɗa musu gaskiya abin da ka san ba zai yiwu ba ka nuna mutane bai yiwu a yanzu ga abin da za a yi shi yana lokacin mutane lokacin Buhari sun kai ta ganin laifinsa saboda abin da bai yiwa zai ce musu bai yiwa sai aka ta zagi ne sai Buhari ya sauka an ka biyo na baya da shi ya biyo baya da shi sai gashi ana neman buhari ko da na littafi E, wata rana buhari ya zo zai sha mai na hanyar yan gogo ya zo zai sha mai mai ya zo zai sha a kano na yan gogo maraba hanyar daura da katsina a mutane ba zai sai wani ya gaishe ce ai ga buhari mota ta sama can bayan layi lokacin ana wayan mai ai kanawa sai suka ɗauko mota tashi ɗauko ta an kai kamar ka tallaba ɗan kwando aka kawo ta bakin bututun mai an ka zuba ma buhari ne ɗauki mota an kai ba wai a ce jawo ba direba direban na ciki buhari na ciki an ka ki mota saboda son buhari aka kawo shi bakin gidan mai an ka zuba mai mai ana allah ya kiyaye ka kun ko san an ci wuya zamanin zako amma daga baya aka gane gyara ya kai to alhamdulillah to haka ake so shugaba ya zama mai gaskiya Allah ya kiyaye sannan Allah madaukin sarki ya ce wala kada ake na Musa kitaba hakika mun ba annabi Musa littahi na at-taura baka faina min ba'di bil rusul mun ka biyo bayansa da manzani a tabi'anahum rasulan fi isir rasulin mun ka biyo bayan junansu manzo na bin manzo wa atayna isa ibn maryam bayyinat mun ka ba annabi isa dan maryama hujjoji waɗanda suke bayyanannu shine mu'jizoji kamar rayar da matattu da warkar da makahi da kutare wa ayyadnahu mun ka karfafa shi da ruhul quds da rai mai tsarki shine mala'ika jibrilu wannan bangaren nahu ana ta min idamatu sifati ila mawsul wato eh, min idamatu ila sifati a jingina abin sifaitawa zuwa ga sifati ayin ruhul muqaddasa shine rai mai tsarki jibrilu li taharatihi saboda tsarkin mala'ika jibril yasiru ma'ahu yana tahiya tare da annabi isa haishi sara duk inda ya tafi amma tare da haka duk abin da an kai muku dinnan yahuda balan ta saki mu ku tsayu ba ku zama daidai ba awa kullum ma ja'akum rasulun shin yana yiwa yahudawa duk lokacin da manzo ya zo muku da ma hawa an buzukun da abin da rayukan ku ba ta ku na gaskiya istakabartu sai ku girman kai an ittiba'ihi ga barin bin sa fafariqan wasu jama'a daga cikin manzannin Allah din kazzabtum ku karyata su kamar annabi Isa fafariqan wasu jama'a kuma ta katuluna ku karkashe su kamar yadda kun kai da annabi Zakariya da ɗansa annabi Haya wannan ba halin kwarai bane wa qalu وقالوا قلوبنا عنق بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون wa qalu sun ce lin nabi da annabi sallallahu alaihi wa sallam istihza'a saboda izgili qulubuna gul annabi na wa'azi sun kace zuciyar mu zuciyoyin mu suna cikin loba to kamar su din yaro wanda ba waka ce abu sun ce zuciyoyin su haka nan take tana lulluɓe jamu agalaf taron mai loba muga shafin bi agadiyatin tana lulluɓe da waɗansu lulluɓai ne waɗanda ba iyaka fala ta ima ta ƙulu ba ta gada abin da kake faɗi قال تعالى ألا يتي بل آآ باب كومي كيا سكي لعنهم الله ألا ديني إلا أن تيسي يسئيني مسو أبعدهم رحمتي يني ستاسو دجرام سا وخذلهم مجسو أن يقبول جبالي كالمجس كيا دوكم لهم سبب دكاهر تيسو وليس عدم قبولهم لخللهم في قلوبهم rashin karɓar su ba wai don wani aibi ko wata illa da take cikin zukatansu bane babu komi illa dai Allah ya tsine mu saboda kahirci ka kalilan ma yi minu da kaɗan na ne kwarai za su yi imani wato imanin su kaɗan na ne kwarai ai imanin mu kalilun jidda imanin su kaɗan na ne kwarai wala ma ja'a hu wa lamma ja'a hum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaqiruna ala alladhina kafaru فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلما جاءهم كتاب من عند الله يا إن لله يزو مسد جولين الله shine alqur'ani musaddiqun lima ma'ahum wanda ke gaskanta abin da ke tare da suna at-taura wa kanu min qablu sun kasance kamin sauka alqur'ani su yahudawa huna suna neman cin nasara suna roƙon Allah ya taimake su alal ladina kafaru akan larabawan Madina waɗanda suke kafirai yaquluna suna ce Allahumma sunna alaihim bin nabiyil mabqus akhir zaman Allah ka taimake mu akan su da albarka annabin nan da za a aiko ƙarshen zamani haka yahuda ake cewa lokacin da suna faɗa su da ausu da khabarat falamma ja'ahum ma'arabu yayin da abinda da sun ka sani ya zo musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafaru bihi sai suka kahirce da shi annabi Muhammad hasadan wa khawfa ala riyasa don hasada da kuma tsoron kurcewar shugabancin su wanda suke da shi tsakanin su da jama'a in wa Allah ta wajaba ta tabbata alal kafirin akan waɗanda aka kafirai Allah ya tsine makafirai shi amma nan magana na'am بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا لم ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباقوا بغلب على غلب وللكافرين عذاب مهين ma sharau bihi anfusahum cir da abin da sun ka sayar da rayukan su da shi wato sun ka dauki rayukan sun ka sayar sun ka shine hatu harabanta min da na lada wato wannan kamar wanda ya ɗauki ladar da Allah ya shirya masa zai bashi ya rayu rayuwar duniya mai kyawu ya je lahira cikin aminci da kwanciyar hankali cikin aljanna sai a kawo wani lalataccen abu shi karɓa shi mika wannan ladar wadda za ka kai shi ga wannan natsuwa da kwanciyar hankali to wannan cinikin Allah ya ce shir da shi shir mm, da shi ba cinikin kwarai ba ne menene wannan ciniki shine an yakku su kahirta da ma anzalallahu da abinda Allah ya saukar na alqur'ani ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagayen saboda hasada wato saboda hasada an yi nazilallahu don Allah ya saukar da wani abu min balli na shi ne wahayi alaman ya sha'u akan abin da kan wanda yake so ga manzanci wato kamar suna ganin da Allah ya shawarce su da bai aiko annabi Muhammad ba eh dan ɗaya ya shawara da su min ibadi daga cikin bayinsa saboda wannan hasada fa ba'u bi gababin sai suka dawo da hushi min Allah na Allah da kubrin saboda kahirce wa su bi ma anzala da abin da Allah ya saukar ala gadabin akan wani hushi ittahabu da suka cancance shi qablu gabanin zuwa annabi Muhammad bita bi taura saboda sun tozartar da taura wal kubri da Isa kuma sun kahirta da annabi Isa dan Maryam walil kafirin azabu muhin kahirai suna da azaba ta walakanci ai zu ihanatin ta walakanci eh lahin yahudawa ta baya eh kamin annabi yanzu suna ta maraba da shi da ya sun ka gaba cikin su yake ba sai suka bunci sun ka tarwatsi dama can sun walakanta annabi isa har sun yi da'awar cewa sun kashe shi sannan a taurawar da Allah ya ba su rike sun canja ta saboda sun zuciya duk wani shugaba in ya kumburo ya ga a taura za ta za ta kabre mai manufa sai ya ce a cire waɗannan ayoyi eh in shugaba ya bunƙaso sai an ka ce ai a taura ta hana manufa ka zai ce a cire waɗannan ayoyi sai a cire da haka abin nan na ingila sun kai kokari har sun ka haramta sun ka halaka shan giya cikin ataura shan giya ga shi haramun da ataura ta je ingila na ingila da na faransa da na italiya suna shan giya suna cewa tana maganin sanyi to sai ga shi ta dama taura ta sauka anan cikin kasashen eh, eh, middle east wajen suriya da sauransu nan falastin eh to da da ta je musu can ga sun shiga addinin kirista abin nan yahudanci amma kuma a taura ta hana shan giya sai an ce to a cire ayoyin mana tunda dai ba su da yawa <laughs> ba su rage girma a taura <laughs> kwarai da gaske ba shi ne abin da suka yi da wani shugaba daga cikin shugabannin masar ba wannan ne ke suna anwar eh suka ce suna so daga cikin sulhun da za a yi tsakanin Masar da Isra'ila akwai ayoyi 160 waɗanda ke la'antar Yahudawa cikin Alƙur'ani to a cire su eh an ka cire su a buga Qur'anin eh an ka buga shi ya yi su da ƙarshe sai a je a buga shi an da an ka ko cire an ka buga sai ga ƙur'anai sun hito an ka kama ƙur'ani dubu biyar a Indonesia ga su gine ce ɗaya warsa da ai shi an muhalin kashe shi shi sa musulmi suka ce to wannan murtaddi na wa ya cire aya 160 cikin alkur'ani don ya daidaita da yahudawa dama halin su kenan a cire mana tun da bai rage mata girma eh to ne. Allah ya kiyaye ba yahude ba shi da kyau kuma a hankali mutane musulmi suna dan suna ɗauka halin yahudawa ɗaya bayan ɗaya Allah ya kiyaye to mu ci gaba wai za kila wa idza qila lahum aminu bima مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم إذا أنت تدسوا aminu lima anzalallahu ku yi imani da abin da Allah ya saukar na alkur'ani da sa. qalu sai su ce numinu bima unzila alayk mu dai muna imani da abin da ka saukar gare mu na at-taura sai Allah ya ce wa yakfuruna bima abu duk abin da ba shi ba ko sun ka kafirce da shi tunda sun ce suna imani da taura dai to kenan duk abin da ba taura ba sun kafirce da shi sawa wato siwahu shi wani wani wani a taura din aw ba da ko abin da yazo baya a taura min al na al wa huwa alhaq haqqu hali kuma shi abin nan da yazo baya a taura ko kuma abin nan da yake wani a taura huwa alhaq shine gaskiya musaddiqan lima ma'ahum kuma yana gaskanta abinda a tare da su din na at-taura kullum ka ce musu to in hakun yi imani da Attaura taura da gaskiya falima an anbiya Allah dan me kuke kashewar annabawan Allah min qablu gabanin sauka alqur'ani in kuntum mu'minina in kun zan mu'minai cewa da gaskiya lalle kun yarda da at-taura wa kan domin an hane ku ha cikin Attaura taura an katale gabanin kashe annabawa ashe kenan ayya kuka yi ko attaura da kun imani da aka ba don inda kun imani da attaura da abokan kashe annabawan allah don cikin attaura an haramta kashe annabi wani shidab wannan magana ko wannan kira ana yi mai lilmau juri na ga yahudawan da adarai su zama na na a zamanin annabi musallar lahu alaihi wa sallam dama'a al'adun abu ya wane abinda uwa sun ka aikata laifin da dawun biyu domin sun yarda da abinda uwa yaushe sun kai. Kunga wannan shi kuma da irin wannan aya da irin wata aya can wala tuminu illa liman tabi dinakum wannan ƙungiyoyinmu na zamani na addini ƙungiyoyin addini sun yi kusa su ɗauki wannan riga su sadu da yake dai su musulmi ne amma rarraba su ta yi kusa ta kai su nan domin ɗan ƙungiya duk ɗan ƙungiya ko wace ƙungiya ce ko tawaye ban toke ko ɗaya ba duk kungiya duk dan kungiya idan Allah ya yi gabas kungiya ta yi yamma to bai bin Allah sai dai ga kungiya duk dan kungiya ko liman ne a cikin kungiya to bai bin dokar da ta saba ma dokar kungiya ko ta Allah saboda haka akwai babban hadari an kawo kungiyoyin nan da kyakkyawan niyya don su taimaki addini don su yi aikin addini amma hadarin su a yanzu wanda abba ya da addinin musulunci yana da ban tsoro yanzu idan misali in ka sa taro kace za a yi taron musulunci taron musulunci baka ce kungiya ba baka ce izala fitiyanu jama'atu wane ne sigirin kansu wane ne eh, ansaru dini nuwaru dini eh, zumratu rahmani hizbullahi wa inda sauransu duk ka cire wannan ka ce taron musulunci kuro ana gayyata jama'a ranar bakwai ga watan shawwal bayan sallah a kaduna dandalin murtada to duk wanda ya gani wurin taron nan musulmi ne ba dan kungiya ba ne duk wanda ya gani nan musulmi ne ba dan kungiya ba ne amma idan ka ce ana taron kungiyar fitiyanin islami dandalin murtala ran bakwai ga wata to duk wanda ya gani nan dan fitiyanin ne haka in ka ce ana taron musulmi ana taron kungiyar izala ranar bakwai ga watan shawwal ta bangaren da zai sai ka raba idan in ka ce izala ba baka yi bayani ba to ba mai zuwa izalan ma in ka yi bayani ka ce ana taron izala baka ce ta ɓangaren eh eh ka ce ɓangaren to ba mai zuwa don kowa sai ya ce a ba mu bane ai inda mu ne da an ce kaza shin haɗari ya zo ko bai zo ba sannan banda wannan da wata ƙungiya za ta zo ta samu wani gari guda na arna duk ta mai da shi musulmi duk ta mai da su musulmi ta ba su ta gina musu masallatai ta gina musu makarantu to banda wannan ƙungiyar da ta yi aikin wannan aiki ba mai farin ciki da abin da sun kai sai su kaɗai ka farin ciki sun yi kokari sauran ƙungiyoyi duk a wurin su ba aikin kirki an kai ba kai rabu da su da Allah manta da su ai su ne wai da su da arnan duk arnan wanda nan gaba in ba mai hankali ba sai ta kai fagen arna su haɗa kai da wata ƙungiya su yaƙi wata ƙungiya to kun ga irin wannan haɗari waje ku diba ma ɗan izala wanga ɗan izala ne wanga ɗan izala ne ɗan izala ya ce ma ɗan izala kafiri dama su sun ce ma ɗan ɗariƙa kafiri su duk gaba ɗaya da masu yi kwalle ne ɗaya yan ɗariƙa sun yi yan ɗariƙa duk sun yarda yan ɗariƙa kahirai ne to yanzu an musulmi suka ce mu sai suka rabu biyu sai wanda ya dibi mai ya ce kafiri kake shi ma ya ce kai ma kafiri kake to wa an musulmi dama sun ce ma waɗancan kahirai su kuma sun kahirta junansu to wa an musulmi wanda ana bukatar wani ya taho da wajen Najeriya wanda ba ɗan ɗari ba ba ɗan izala ba ya zo ya kira mu zuwa ga addinin musulunci in dai magana su ta zama gaskiya haka za a yi sai a da wajen tuni ko nijar ko maroko in ba su zama kamar mu ba su kawo su kira mu zuwa ga musulunci duk nan da yan izalan nan duka gaba ɗayansu abin nan da ba su yarda da shi ba canja har yanzu ba wanda ya yarda da shi suna nan yadda suke ba wanda ya yarda da musuluncin na ɗari da har yanzu sannan kuma yanzu wa junansu ba su yarda da musuluncin junansu ba to an musulmi to irin waɗannan ɗabi'u ne na yahudawa wannan ɗabi'u wato ba wai su yahudawa ne ba amma irin wannan halin hali ne na yahudanci shi yasa ibnu taymiya wanda yake shine shugaban duk wani mutum mai faɗa da bid'a a duniya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sahabban annabi bayan tabi'ina bayan tabi'i tabi'ina ba a yi wani mutum mai fada da bid'a ba a rayuwar duniya kamin izuddin ibnu Abdussalam kamar ibnu Taymiya amma ibnu Taymiya ya ce yin kungiya a addinin musulunci haramun domin alama ce ta ramin musulunci yanzu ku duba hatta sanarwa da izala suke yi sanarwa da aka rabu da murya Yahuza ake sawa gidan rediyo to amma wai don a don dai a san an an rabu sai waɗancan sun ka canza murya duk wa ne qur'anin nan da Yahuza ke karantawa shine kun ga ya kamata a ce a ban murya Yahuza din ya zama takin izala amma a canja aya ita wadda aya waɗanda su da ita ake mun sanarwa su kuma su ɗauko wata su sabi a yahudance din to duk da muryar ta yahuza sai aka ce yahuzan yana cikin waɗancan saboda haka ba a son murya sai ba a son qur'ani ne sai na wani to duk irin waɗannan don jariye da addinin musulunci ba wai ina sun ka su izala ko a'a waɗannan manufofin su nake magana a kansu sannan su kansu yan ɗariƙa masu ƙungiyoyi da sun ka gaji da shan kamlasa kabla su yi musu nauyi a ka sai suka ce kai kuma ka kafirai kuke tunda annabi ya ce wanda duk ce ma dan uwa ne ni kalmar nan za ta je in ta diba ta samu ba kafirin bane za ta dawo gare ku mu ba kafirai bane saboda haka bisa ga cewa annabi kuma kafirai ne to da shi kenan an yi haɗuwa kasko duk an bare ko bare wanda ba ta dukuwa to saboda haka ina bata masu neman shiga aljanna ta hanyar kungiya to a tahi a sannu kuma a yi taka tsantsan addinin mu bai zo don ya rarraba ba annabi ya yi muna kashe da rarraba wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kuma duk kwaramniyan nan da aka har yanzu babu wanda ya koma kan siratul lahil mustaqim kuma wani abun ban mamaki da waɗannan sun tahirta waɗannan waɗannan sun tahirta waɗannan in yanzu gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ta yi kira gaba ɗaya za a amsa a zo a taru a zauna teburi guda ana dariya bayan an gama walakanta juna a nan gida wato kowa yana gudun ka aiba da shi ba eh Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to mu ci gaba ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم رجلا من بعده وأنتم Musa ولقد جاءكم موسى بالبينات حقيقة موسى يازو مكو ده hujjoji bayyananu kal asa wal yad wa falakil bahar kaman sanda wanda yake tana zama maciji da hannunsa wanda yake haske da kecewa kogi wanda ya ba da hanyoyi goma sha biyu bani isra'ila suka biyu suka tsallake duk bayan an gama mai muku wannan kun samu wannan ganima kun samu wannan kwanciyar hankali kun tsira daga azabar fir'auna da mutanensa an mallaka muku masar ku ka faɗa ku aji cikin gari sun mata kaftumul ijila sai gashi kuma kun ɗauki ɗan maraƙi kun mai da shi Allah min ba'adi bayan tahi annabi Musa zuwa ne kafi wajen ganawa da Allah wa antum zalimun alhali kuna masu zalunta kanku da rikon wannan ɗan maraƙi kadiba irin abin nan mutanen da yake an ajiye su suna bauta su ne magina su ne masu kwabakan kare su ne masu haƙallan batu su ne masu wasa dutse su ne duk wahala ta duniya da su yi su ka fassare su ka yankan katako duk wani aiki na wahala su ka yi annabi musa din ne yazo Allah ya taimake su ta hanyar sa aka tsamar da su daga wannan kangi Allah ya kashe wannan maki na su mugun maki garin nan wanda suke ciki suna bauta an kamar da su shugabannin garin amma ba a yi tafiya ko ina ba ba su tsallake kogi kawawansu sun ka bushe daga taka yashi ba sai da sun ka ce ija Allah na ilahan kamalan mu'ali'a. Allah ka sanya muna eh, Musa ka sanya muna wani dodo da za mu bauta maka kamar da waɗannan arna suke da dodo eh sannan bayan haka annabi Musa alaihi salam ya kai wajen karɓo littafin a taura eh, Musa Samir ya kera musu dan mariƙe ce haza ilahu wa ilahu Musa wannan shine Allah ku shine Allah Musa fa nasiya amma Musa ya bace bai gane inda Allah yake ba shi sun ka shiga bauta masa duk da Yahudi su adda wannan dabi'a na ci gaba wa irakanna ni faqakum wa rafa'ana faqakum tuwara wa zuma adaina kun bi wa asmaru qalu sami'na wa afaina wa بهم الإجلب كفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين wai a sama min salakun kuma ku ambata lokacin da muka riƙe alƙawalin ku alal amali bi ma fi taura akan za ku yi aiki da abinda a cikin taura wa qarrafa ana fawqa kuma tur alhali mun bambare wani babban dutse mun ɗaga shi sama da ku ayil jabal fi namta na'atun min qabuli a lokacin da kuka ƙi karba a taura li yasqul alaikum idan eh, ya akan kushi shi dutse idan kun ƙi ku karɓa. wa mun ka ce khuzu ma atainakum bi quwwa ku karɓi abin da mun ka zo muku da shi da ƙarfi bijijjin da gaskiya wacce hadin da ƙoƙari? wasma'u ku ji ma tumaruna bihi abinda ake umarnin ku da shi sama'a kabulin ji irin na karba qalu sai suka ce ina qaulaka mun ji maganarka wa sai na amraka amma mun saba ma umarnin ka ba mu yadda ba wa ushribu fi qulubihim al sai aka kwarara son bautar dan maraki cikin zuciyoyinsu ai halada hubbuhu qulubahum son dan marakin nan ya cuɗanye zukatansu kama yukhaliqu sharab kamar yadda yake cuɗanya da abin sha da kubrin saboda kahircin su kullahu Allah yake ka ce musu bi sama bi sama bi sama ya murku bi kun cir da abin da imanin ku yake umurnin ku da shi da kun ka ce kun yi imani da attaura kuma kun ka zo kuna bauta ma dan malaki cir da imanin ku in kuntum mu'minin in har kun zan mu'minan kama za amsun kuma yadda kun kariya al ma'ana abinda an ma'ana lakum bi mu'minin gaskiya ku ba mu'minai bane li'anna al imana don shi imani la ya muru bi ibadatil baya umarni da abota madan malaki wal muradi abin nuhi da wannan aba'uhum ubanninsu ai fa kadhalika antum haka kuma yahudawan yanzu lastun bi mu'minin ba mu'minai kuke ba da taura da at-taura wa kar kazzabtum muhammadan don gashi kun karyata annabi muhammadu wal imanu biha imani da at-taura la yamurukum bi takdhibihi ba zai umarce ku da ku karyata annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam na'am قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل لهم كتير in kanan lakum darul akhiratu idan gidan lahira ya kasance naku ne ku kadai ba da kowa ba inda Allah a wurin Allah khalisatan ku kadai min dunin nasi ba da sauran mutane ba kama za tun kamar da kun kariya cewa ba mai shiga aljanna sai ku fatamanna wal mauta to ku yi burin ku mutu in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya domin idan an ce ya an mutu ya san cewa aljanna ta yi ce to me zai yi wannan gari na waye zama ga zahi ga sanyi ga kullum sai kai ce wani kullum sai kai abinci kullum sai ka bayan gida kaga babu amfani mutu ya zauna nan kuma gashi lahira shi adda ita ta allaka wannan ya rataya da tamanni a shar'ani wato sharuɗa biyu sun rataya ga burin mutuwa ala annal awwala qaidu tsani shi sharadi na farko shine qaidi na biyu qaidi na biyu ai in sadaqatun bi za amiku in dai kun yi gaskiya gare yawa ku cewa ku adda aljanna anna halaku aljanna ta ku ci wa man kana lahu yusuha duk wanda aljanna ta shi ce to zai zabe ta kuma akan wata wal musilu ilaiha al mautu abinda zai kai ka aljanna shine mutuwa fatamannahu to ku guje ci mutuwa ta zo Allah ya ce ina wala ya tamannahu abada wala ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bi zalimin wala ya tamannahu ba za su yi burin mutuwa ba abadan har abada bima qaddamat aydihim don da hannayensu ta gabatar na mugun aiki Nan kufri na kahircin su bin nabi da annabi al-mustazim lil kadhibi wanda ya lizanta sun ka karyata annabi wallahu alim Allah masani ne bil zalimin da azzalumai sune ne kafirai fa jazihim zai sakan ka musu akan kahircin da sun kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ولا تجدنهم ولا تجدنهم أعرف الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود الله وعمر علي فقنا وما هو بمذاجه من العذاب عن يعمر والله هو بخير بما Allah ya ce wala ta jidan nan wallahi za ka sami Yahudawa a harasan nasi ala hayatin sun kowa kwaɗa rayuwa. Sun yi mutanen duniya kwaɗansu rayu ba Yahudai bai kamna shi mutu. ya fi kowa tsoron mutuwa ya fi kowa kwaɗan rayuwa wa min alladhina ashraku kai sun yi sun yi kwaɗan rayuwa almunkiri na ba'd waɗanda ba su yi ba su yarda ana tashin kiyama ba li'ilmihim domin sanin su su yahudawa da anna masirahum makomar su wuta duk ba hude ya san shi dan wuta ne dun al-mushrikina banda mushrikai in inkarihim lahu domin su ba su imani za a tashi kiyama ba suna ganin duk abin da kai in kan mutu shi kenan an huta shi yasa so da yawa in abu ya sa su su kashe kansu suna ganin in sun mutu sun huta sai kai. duk wanda ya ya kashe kai ne bai imani da cewa akwai lahira ba don kamin ka kashe kanka sai ka san nawa ka kai can garin da za ka. ko ba haka ba in mutum ya ce kai bari in ta yi a ta takalmi in dan su shi kuma dan su ne bai taba zuwa Kano ba to in kai in yace zai kai Kano ya tabbata akwai wani abu wanda ya aje Kano ko yana da wani mutum ko kuma yana da wani abu na zuwa Kano to baka da kowa ga gari baka kai komi ba baka san kowa ba kuma ka tai can <laughs> kaga baka yarda cewa an je ta za a wahala ba yawwa da zo da haka duk wanda ya kashe kai ne to galibi in ka bincika zaka ga bai da addini ya yadda ahadun ɗayan su kowane zai da yahuda yana burin lauyu ammar alfa inda za a bashi dama zai rayu shekara dubu eh inda zai samu dama da sai ya shekara dubu wa na huwa bi mazazi min al azabi an yu'ammar amma a rayar da shi shekarar nan dubu bai zan abu ne mai nisantar da shi daga azaba Allah ba wato ko ya shekara dubu din ba zai nisanta daga azaba Allah ba wallahu basiru bima ya'maluna Allah mai gani ne da duk abin da yahudawa suke aikatawa na alheri ko na sharri wa suriya wani mai yahudi da ake ce ma dan suriya ya tambayi annabi ko kuma ya tambayi sayyidina umar amma ya ci bil wahayi wane ne ke kawo wahayi min al da cikin mala'iku fa qala sai ka ce mai jibril fa qala huwa aduna ya ce a a jibril ka kawo muku wahayi to ai mu wannan shi an make mu domin duk lokacin da za a yi muna azaba ya ti bil azabi shi ya kawo azaba walau kana mika'ilu inda mika'ilu ne la'amanna da mun ba da gaskiya li'annahu ya ti bil hizbi was domin shi ya kawo arziki da zaman lahiya sanda duk za a kawo zaman lahiya mika'ilu ake aikowa sanda duk za a turo arziki to mika'ilu ke zuwa da shi amma in mun kai laifi in Allah zai halakar da mu ko za a ba mu gwale gwale to jibrilu ake aikwa don haka mu tun da jibrilu ha kawo muku wayi to ku taiku abin ku ba ruwan mu in ji yahudawa to sai Allah ya ce قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشر للمؤمنين قل لهم الله يتشكى musu ya Muhammad man kana aduwan jibril duk wanda ya zama ki ga jibrila fal ya bugga to ya mutu da haushi fa innahu nazzalahu shi jibrilun nan ne ya saukar da qur'anin nan ala ka bisa ga zuciyarka bi idnillah kuma da umarnin Allah Allah ya aiko shi ya kawo ma kuma ƙur'anin nan da ya zo da shi musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskanta duk abin da aka gabanin sa min al-kutubi na littafa Allah waɗanda an ka saukar ka da shi wa hudan kuma qur'ani shiriya ne min dalalati daga duk wata bata wa bushra kuma al-bushr ne bil jannati ya aljanna ga wanda ya imani da shi shine lil mu'minina ga mu'minai waɗanda sun kai imani da qur'ani an ka sake cewa man kana aduwa man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila fa inna allaha aduwwun lilkafirin man kana aduwan lillahi duk wanda ya zama maƙiyin Allah wa mala'ikatu ya zama maƙiyin mala'ikun Allah wa rusuli ya zama maƙiyin manzannin Allah wa jibrila ya zama makiyin jibrilu wa mikala ko wa mika'il ya zama maƙiyin mika'ilu fa huwa kafir to kafiri shi an ma'ana wannan adamun alal mala'ikati kama ana kiran shi adamun khas alal am da ne an cewa mala'ikati ai shike nan, jibrilu da mika'ilu sun shigo to amma da aka sake zuwa da su daga baya an ka ambaci jibrilu da mika'ilu irin wannan adafi ana yi ne don girmama wannan wanda an ka ware da cikin jama'a kama a ce ku girmama mutane musamman malam muhammadu da malam ali ai ka ga malam muhammadu da malam ali mutane ne amma me yasa an kawale su daban daga baya saboda wani matsayi da suke da shi akan sauran mutane eh an gane ko shine adabul ami al khas wa bi qira'ati mika'in bi hamzin wa ya'in wa fi ukhra bi la ya'in ace mika'in hmm. to wanda haka nan wato kahiri ne fa inna allaha shi ko allah a aduwwul lil kafirin maki ne ga kafirai wato duk wanda ya zama maki waɗannan to kahiri ne shi ko allah bai son kafirai eh, kaga ba a ce mai kahiri ba amma kalmar ƙarshe ta nuna kafiri ne shi amma ana fa inna allaha aduwwul lil kafirin to wannan aduwwul lil kafirin ya nuna man kana aduwwul lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'il wa kafirun shi ai shi ai jawabin inna na'am <laughs> da mu ci gaba. Wala kadan zara ka akin bayyana, wala ya kuru bi ha illal ba to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa laqad anzalna ilayka ayatin hakika mun saukar da ayoyi bayyanannu gare ka wa bihatin bayyanannu raddon li qaulin suriya wannan raddi ne ga zancen dan suriya lin nabi ga annabi yace ma ji ita bi shay'in yace ba ka muna komi ba Allah yace to Allah ya saukar ma da ayoyi bayyana wa ma yakfuru biha ba wanda zai kafirta da waɗannan ayoyi illal al na sai fasikai eh akamaru biha wa kullama أَوَكُلَّمَا أَعَدُوا أَعَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أكفروا بها يسون كاهر تشيد وأننا آيوي alhali wa kullama ahadu ahadan duk sanda sun ka alƙawanta ma Allah wani alƙawari alal imani bin nabi akan imani da annabi in kharaja in kharaja in ya hita ko annabi Allah ya awanu alaihi mushrikina ba za su taimaka ma kahirai akan yaki da shi ba na baza hu fariqu minhu sai wasu jama'a daga cikin su su watsar da wannan alƙawalin da na kabi da kwance shi jawabu kullama shi jawabin kullama huwa mahallul istifham al-inkari shine mahallin tambaya ta musu bal Allah ya ce a aksaru mai yawan su la yunu da su imani ba mun ci gaba lamma ja'a الله مصدق لما معهم نظر فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم رسول يا عند من زو يزو مسلم عند الله دقول الله شيني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم musaddiqun lima ma'ahum kuma yana gaskanta abin da yake tare da su na littafin da at-taura take hannunsu da injila na baza fariqun sai wasu jama'a su watsar da min alladhina utu kitaba cikin waɗanda an ka ba littafi sai su watsar da kitaba lahi littafin Allah na at-taura wa ra'a ta bayan ban ai lam ya'malu bima biya ba su aiki da abin da a cikin at-taura min al-imani bir rasul na imani da manzon Allah in ya zo wa gai da ka annahum la ya'lamuna kamar dai ba san ma fi a abin da a cikin at-taura ba na annahu nabiyyun hafi cewa annabi muhammadu annabi ne na gaskiya aw anna ha kitabullahi ko ko ita at-taura littafin Allah ce kamar ba su yi imani kamar ba san haka ba to mun zo abin nan nan za mu tsaya eh, sai abin nan insha Allah sai mu eh bayan mun karanta salati kafa goma sha ɗaya za mu karanta ƙulwallahu kafa uku ga waɗanda Allah ya yi wa rasuwa cikin wannan shekara daga azuminmu na bara zuwa wannan azumi na bana na wannan gari da sauran kuma al'ummar musulmi baki ɗaya. fatiha da alamar shara dukkan marasa lafiya a cikin wannan garin da sauran garuruwan musulmi Allah ya ba lafiya. مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم هب أمة محمد هداية عامة يا رب العالمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب da su san hali irin wanda masu ƙaramin ƙarfi wato talakawa suke ciki ta kowane ɓangare musamman ɓangaren kiwon lafiya a halin yanzu ta kai fagen in mutum ya ziyarci asibitoci da yawa zai ga naira ɗari ta yi sanadiyyar mutuwa mutum an rubuta magani na naira ɗari babu naira ɗarin ba kuma wani wanda zai iya bayar da ita saboda haka kuma ciwon iri dai in ba a magani da wuri ba mai neman rai. rashin wannan naira ɗari sai ya zama sanadiyar salwanta wannan rai ko kuma nakasa ta jiki idan har kwana bai ƙare ba sai a wahala a nakasa to wajibi ne ga gwamnati ta san halin da talakawa suke ciki ta wannan hali ɓangare na biyu shine ɓangaren rayuwa abinda za a ci ga rayuwa saboda kasancewa babu kuɗi hannun jama'a ya sa mutane sun shiga hali na kakani yi domin babu abin ka yi tuwa akwai manyan mutane waɗanda ake ba ayyuka irin na kwangila wanda wani in ya samu kwangila akalla yana da lebar ɗaya waɗanda ke mai aiki mutum ɗari biyar tsakanin masu kwaɗin siminti masu haƙa lambatu masu ɗaukar bulo masu gini masu kafinta masu fenti masu wayarin masu falamba wato haɗa ruwa da dai sauransu to rashin aikin mutum guda ɗinnan sai ya sa mutum ɗari biyar su ta gayyara wajibi ne gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi ayyukan da ke hannuwansu su sakan ma jama'a a yi wannan aiki don mutane su samu abin sannan kuma wajibi ne ga gwamnati ta sani cewa jihohin arewa su ne kusan madogarar rayuwa ta al'ummar najeriya baki daya ta ɓangaren noma da kiwo wajibi ne gwamnati ka sa hannu janye hannu da gwamnati ta yi ga sha'anin taki cewa an cire hannu ga sha'anin taki ko ba a kullo da wata hanya wadda za ta tsaya matsayin wannan takin ba ga ganin mu akwai kuskure a wannan domin kowace al'umma ta rasa abinci to dole ta zama baiwa ga wata ƙasa ta waje komi ƙarhin wannan gwamnati shi yasa kamar ƙasashen da suka ci gaba irin amerika irin china da sauransu daga cikin abubuwan da ya kowane muhimmanci ga yesu bayan aikin soja sai noma bayan aikin soja to babu wani abu wanda a gaba ga noma har ma kai ita ƙasar china da yake suna da yawa ba su ma gabatar da aikin soja akan noma ba noma shi a gaba ga komi sa'annan sauran sana'o'i sannan aikin soja bayan haka sannan masu ƙarfi 'yan kasuwa da masu wadata waɗanda Allah ya hore ma da hannunsu su kuma su kula da sha'anin zakka miyagun 'yan kasuwa da miyagun ma'aikatan gwamnati masu tara kuɗaɗe ba ta hanyar da ya halatta ba kuma ba su zakka ba su taimakon jama'a duk su suka jawo haɗarin nan da ake fama da shi na ɓarayi da 'yan washi da gobara domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasimu amwalakum biz zakati wa dawu marzakum bis sadaqa ku yi wa dukiyarku katanga da zakka sannan ku nemi maganin rashin lahiyar marasa lahiyar ku ta hanyar yin sadaka don haka rashin zakka shi ke jawo barayi shi ke jawo 'yan fashi waɗanda ake ce ma 'yan kwanta-kwanta kuma shi ke kawo gobara ta ba gaira ba dalili kamar irin ta kasuwar kaduna da irin wanda an kai zaria da wanda an kai nan wajen guru an ce an yi irin ta guru da wani bangare na kano to irin wannan gobara wanda za ta sai a rasa dalilin ta to abin da ke kawo ta shine rashin zakka duk zakka duk da an ka aje cikin wato mara zakka in mutum guda ya ƙi yin zakka amma ya haɗa kuɗi ne da mutane miliyan to wannan zakkat naira na ashirin da biyar da ba a cire ba tana iya sanadiyya halakar dukiyoyi miliyoyi daga cikin dukiyoyin jama'a to balle mutanen gaba ɗaya an taru an ƙin zakka me za a gani don haka wajibi ne ga masu hali su yi zakka sannan kuma su taimaka ma jama'a wanda ba ya da in an taimake shi ya dangane maka addu'a sau da yawa addu'a wanda ka taimaka za ta kare ka daga haɗarori masu yawa wanda ba don addu'a nan ba da in ka faɗa ka ta yi kenan bayan haka a kula da zumunta zumunta ta lalace yan uwantaka tsakanin mutum da ɗan uwansa sai ka ga ana gaba har da shari'a lalacewar zumunta yana daga cikin abin da ke lalata zamantakar al'umma sai a ga mutum ya nemi wanda ba su haɗa komi da shi da zumunta ba suna shawara tare zumuntar gida ta lalace wanda ya kasa ka haɗa kai da ɗan uwa ne da ɗan zai haɗa kai don haka ina kira ga al'ummar musulmi mu sani cewa muna da zumunta guda biyu a guda uku zumunta ta farko ita ce zumuntar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan zumunta ita ce zumunta ta harko ga musulmi zumunta ta biyu shine zumunta an haife ku tare kaka guda ko kakan kaka guda zumunta ta uku ita ce zumuntan mutuntaka ba tare da dibin addini ya zan guda ko bai zan guda ba duk mutum dan uwan mutum ne duka mutum dan uwan mutum ne don haka kowane mutum inda ana zaune lafiya yana da haƙƙin a mutunta shi ko da baya sallah kai kana yi yana da wannan haƙƙi dukkan waɗannan haƙoƙi ƙur'ani ya yi magana da su sannan bayan haka akwai haƙƙi na maƙwabtaka haƙƙin maƙwabtaka shi ma wajibi ne ga al'ummar musulmi mu kula da shi inda duk maƙwabtaka ta lalace to gari ya lalace domin ba a haɗa kai sai kowa ya yarda da kowa inda duk ya zan babu yarda tsakanin maƙwabci da maƙwabci magana haɗa kai kuma babu to inda duk kai ba hadu ba kuma babu ci gaba babu cin nasara babu taimakon juna babu ƙarfi don haka nan ta wannan gehe abubuwa ke lalacewa kuma ina kira ga musamman mutanenmu na arewa akwai wasu illoli tare da mu mutumin da Allah ya bashi matsayi wanda ya cancanta ya taimaki mutum dubu shi kadai sai haga bai taimaki ko mutum goma ba har wannan matsayi ya zo ya kuce mai ya koma kuma ana zagi ne ba da abin da zai ce mutanen kudu kamar yarabawa kamar inyamurai in za ka yi takara ta wani matsayi a garinsu ko sarauta ko na siyasa to farkon da za a yi za a yi wani zama idan an samu 'yan takara kamar goma to za a shirya duk garin kamar nan fatasko a yi taro na ƙasar fika gaba ɗaya idan mutum na neman wani matsayi kamar nan masarautar fika ko ko yana neman matsayi cikin lokal gamman din da take karkashin masarautar fika ko ko yana neman wani matsayi a cikin yobe amma daga bangaren masarautar fika to za a yi taro da mutanen kasar fika ko wani gari su kawo wakili wannan taro ko ne ya bita abin da ya taimaki kasar fika da shi da mutanen fika harkon oh. tambayar da za a yi mutum nawa ka samar ma makaranta lokacin da kake matsayin gwamnati sai ka yi lissafi ka ce na saba don duk wanda ka saban ma makaranta za ka rubuta saboda akwai tarihi idan wannan ta an ka gama ka gama bayani sai a ce to mutum nawa ka saman ma aiki a ƙarƙashin ofishinka ka saman ma mutum nawa aiki a federal gamman mutum nawa ka saman ma aiki a state gamman mutum nawa ka saman ma aiki a local gamman sannan sauran jihohin da ba nan ba cikin jihohin arewa ko can cikin jihohi mutum nawa ka tura ka sabon ma'aiki wata jiha duk ka bayani ga su dalla dalla ka ambaci sunan mutum da lokacin da ka sabon mai aiki da lokacin da ka tura shi ta wurin aiki. to bayan duk kayi wannan bayani sannan a ce to ayyuka muna son mu san ayyuka na taimako waɗanda ka yi a cikin jiha makaranta nawa ka taimaka gidan ruwa guda nawa ka taimaka wajen aikin nema gari nawa ka taimaka an ka samu wutar lantarki duk sai ka yi bayani dalla dalla to cikin kowa ya yi nashi bayani nan ne za a dibi wanda ya yi kokari sai a ce shi za a ba matsayin kunga inda haka ake ba da matsayi na arewa mutumin da zai rasa sarautar gidansu Allah ne ya san iyakar shi dan wani ko uwa ce bai taimaka ba balle dan wani talaka ba. Allah ya taimake mu to ina kira da al'umma mu yi kokari al'ummar musulmi mu haɗa kai kuma ƙungiyoyi da ke ƙoƙarin taimakon addinin musulunci a janye ƙabilanci ƙabilancin ƙungiya yana iya kai mutum ga kahirci bai sani ba don da duk wani yi aikin musulunci ka kushe to in baka ga in baka yi hankali ba kana iya bari addinin musulunci eh Allah ya sa mu gane to sai mu ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين من عهد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. توجيه من يبياني أكم منا مجانا أكم magana akan waɗanda suke da makirci iri daban-daban sun nuna ƙiyayya ga mala'ika jibrilu alaihi salam sannan Allah ya ce dai su halin su haka yake duk lokacin da manzo ya zo musu da wani abu wanda ba sa so to shi kenan sai a samu wasu jama'a waɗanda an mallamai daga cikin su yi watsi da littafin Allah kamar ba san komai ba wattaba'u ma tatlu shayatin sai su bi abin da shedanu ke karantawa ala ahadi mulki Sulaiman wato tarihin zamanin mulkin annabi Sulaiman mena sihiri na sihiri wa kana dafa na su sun ga sun turbude shi wannan sihirin ta ta kursi karkashin kujerar mulkin annabi Sulaiman lamani zai mulku sanda aka bace mulkinsa. sa na kana tasariqu sam'a ko ta zan tana sata ji wata dumu ilaihi akabi sai su kunsa ƙaryoyi zuwa ga wannan abin da sun ka satoji na sama wata ƙihi ilal ta su shi zuwa ga bokaye fai dawe nuna su kuma bokaye su rubuta wa masha daga nan sai zalika wannan labari ya bazu wa sha'a bai yabbazu cikin duniya ce annal jinnata alamul gaiba ai aljannu sun san gaibi fa jama'a sulaiman al-kutuba sai annabi sulaiman ya tattara waɗannan littattafan Wadda da ha ya su falan ma mata yayin da annabi Suleiman ya mutu dallati shayatinu alaihan nasa sai shaidannu sun ka nuna ma mutane inda waɗannan turbuɗa littattafan suke ne wanda annabi Suleiman ya turbuɗe fasakar juwa sai suka hito da su fa wajadu biya sihira sai sun ka samu sihiri a cikin waɗannan littattafai fa suka ce inna ma mallakakum bi hada ai shi wato shi annabi Sulaiman alaihi salamu ya mallake ku ne da haza da wannan sihiri fata allafu sai suka koyi sanin wannan sihiri wa rafadu kutub in sun kai watsi da littattama annabawan su qala ta'ala sai Allah wannan shi a da an kai ta bagawa wato wannan ne qala ta'ala sai Allah yake tabri atal bi Sulaiman dai ya barrantar da Sulaiman daga duk waɗannan karerai wato ba a cire ba a kwace mulkin Sulaiman ba ba a ma rubuta waɗannan littattafan ba duk ba wani abu ɗaya wanda ya gudana cikin waɗannan abubuwa da ake bazawa duk ƙarya ce ba gaskiya ba ne waraddan kuma Allah ya raddi alal yahudi ga yahudawa fi kaulin da suke cewa unzuru ila muhammadin ku duba annabi muhammad yadkuru sulaiman fil anbiya wai yana ambata sulaiman cikin annabawa wa ma kana illa sahira shi ko dama sulaiman a wurin yahudawa ba wani bane illa boka wato mai sihiri to duk Allah ya yi raddi ga su Yahudu da wannan magana annabi Sulaimanu ba mai sihiri ba ne ko ba a yi sihiri zamaninsa ba wa ma fara Sulaiman annabi Sulaimanu bai kafirta ba don sihiri kahirci ai lam ya'mal sihra annabi Sulaimanu bai yi aiki da sihiri ba bai kuma aikata sihiri bali annahu kufru domin sihiri kafirci walakin na shayatin sai dai shaytanu kabaru su suka kahirta yu'allimuna an-nasa sihra suna karantar da mutane su to abin nan wahami wanda ya ɗauki masu tafsiri Allah shi yahe musu sun yi iyaka ƙoƙarin su wanda ya iyaka ƙoƙarin sa don ya yi wani kuskure Allah ba zai kama shi da shi ba don bai yi da niyya ba bai yi da dangan ba wannan wawu da za mu karanta wawu ne na adaji akan wa ma kafar Sulaiman ba wawu ne na ibtida'i ba wa ma unzila ala al-malakaini ba a saukar da komi akan mala'iku guda biyu ba ai Allah na sihiri ba a tusa musu komi na sihiri ba amma nan imamu Suyuti ya kawo shi wa yu'allimunahum ma unzila suna karantar da mutane abinda an ka saukar alal malakaini akan mala'iku amma shi qur'ani abinda yake cewa ba a saukar da komi akan wasu mala'iku guda biyu ba da babila can babila haruta wa maruta wanda ake ce ma haruta da maru ita babila baladin wani gari ne fi sawadin arab can cikin ƙasar iraki can kudancin iraki can babila ne badalin badali ne a adabu ko adabi na bayani lil malakai ne ga mala'iku guda biyu qalam na abbas ibn abbas ya ce huma sahirani su wasu bokaye ne guda biyu kana yu'allimani sihir wanda sun kaza suna koyon da sihiri wakila an ce malaka ne mala'iku ne guda biyu unzila da an ka saukar da ta'alimi don koyar da su ibtila'an min Allah nas don jarraba daga Allah zuwa ga mutane wato Allah yana so ya jarraba mutane da wani. wa ma yu'allimani ba zo suna karantar da ni ahadin wani mutum ɗaya ba hatta ya kula balle ma su ce lahu gare san wai don nasiha inna ma nahnu fitnatun muha fa sani fitina ce wanda Allah ya madaukin sarki ya turo mu ai baliyatun min lahi linnas musiba ce daga Allah zuwa ga mutane liyamtahi nan dai ya jarraba su da ta'limi da koyar da sihiri wa man ta'allama huwa annabi ya koyi sanin saka fara zai ka'irta wa man taraka huwa wa mu'minu wanda ya bar shi ya ga mu'mini balle su ce mai malata kafir kaka ka'irta bi ta'limi da koyon sanin sa can mai masara yana cewa in aba in yaki illa ta'lima illa a koya mai Allah ma sai su karantar da shi amma qur'ani na cewa fa yata'allamuna balle su ne nemi sani min huma ga waɗannan mala'ikun ma yufarriquna bi abinda za su rabe da shi bainal mar'i tsakanin mutum wa zauji da matarsa da an yarda da kullum ila al-akhir ya san yayya kowane zuwa ga ɗaya kowa ya ki kowa wa ma hum bi darrin bi ba zo suna cutar da kowa da wannan sihiri ba min ahadi na kowane mutum ɗaya illa bi iznillah sai dai da izinin Allah shi Allah in yayi mutum ya cutu to sai ya cutu wa ta'allamuna balle su nemi sanin ma ya duru abin da zai cutar da su fil akhirati a lahira wala yanfa ba zai umbane su nan duniya ba huwa sirru shine sihiri ta yaya za su nemi sanin sihiri wala qad alimu alhali sun sani su yahudawa ko ko mutane lamani sarahu lalle duk wanda ya sayi sihiri ai ikhtarahu ya zabe shi da tada au tabdalahu ko ya musanya shi bi kitabillahi ya karbe shi ya bar littafin Allah ma lahu fil akhirati min ba shi da wani rabo a lahira ai nasiba bai da rabo fil janna cikin aljanna wala bi isa shay'an da abu sharau bihi an musan wanda sun ka sayar da rayukan su bihi da shiya ai shari na su masu wannan sayen, wanda sun ka sayi har zahara banka lil akhirat lahira in ta allamu in sun koyi sanin sa ai su aujaba lahum nara inda ya zai wajabta musu shiga wuta law kanu ya'lamuna inda sun zan sani wato abin da an ma'ana wannan sura wannan aya da muka karanta shi qur'ani yana kokari ya tabbatar mana cewa annabi sulaimanu bai kahirta ba kuma ba a saukar da komi ga wasu mala'iku ba ba a saukar ba korewa ne ake yi amma mai yawan masu tafsiri suna tabbatar da an yi to Allah shi yahe musu idan ka duba cikin tafsirin qurtubi da kuma tafsirin Sheikh Abdullahi dan Bodiyo ya utawi haka kuma in ka diba cikin sabatu tafasir na sabuni haka in ka duba cikin raddul afhari na Sheikh Abubakar mahmudu Gudu to duk an koya wannan magana ba ta tabbata ba ba a saukar ba dalili ita kisa yadda take asalinta shine wato akwai waɗansu mala'iku guda biyu wanda suka ga irin falalar da ake ba ɗan adam sai suka kushe suka kushe musu sai Allah maɗaukin sarki ya jarrabe su cewa to bari su sauka su yi aiki irin na mutane don su samu wannan matsayi na mutane to amma sai Allah ya sanya musu shawa irin ta mutane duk da yake su ba maza bane ba mata bane yadda kisa take sai aka sauko da su ƙasa suna alƙalanci suna zaune suna zaman kotu in lokaci yi Allah ya gaya musu abin da za su karanta su tashi su koma sama shikenan ana nan sai wata mata ta yi ƙarar mijinta wata kyakkyawan mace to da ta taho gaban su sai kowannen su sai ya shawa wannan mata wanda ya ce min ita shi ma wance yace ni ma ka nema ita Da da suka zo wajen neman ta wajen magana da ita zai ce ita ba za ta yarda da su ba sai sun koya mata abin da suke karantawa suna ta a sama shi kenan sai suka yi taron dangi wanga ya koya mata rabi wanga ya koya mata rabi sai ta iya da ta iya sai ta yarda da su sai suka zo suka zauna da ita sun kai ta shawarta tunda ba su da alam maza ba su da na mata balle su yi jima'i da ita ba abin da sun hagama sai sun kai sama ita ma sai ta karanta abin da suke karanta sai ta bi su sai ga su gaban Allah da mace wato yadda wannan kisa take sai ga sun taho da karuwa fadan Allah sun ɗauki karuwa da ƙasa sun taho da ita sama fadan Allah sai Allah ya ce musu ya aka yi haka sai ga hutsuru a gaban Allah to shine sai Allah ya ce to zan ba ku zaɓi tsakanin abu biyu ko dai in mai dan muku da mutuncin ku da darajar ku ta mala'iku amma ranar lahira a yi muku azaba ta lahira ko ku yarda a yi muku azaba duniya lahira ku tashi da matsayin sun ce sun yarda a yi musu azaba duniya su tashi da matsayinsu na lahira ita sai aka shahi ta koma tamraruwa su kuma sai aka zuro sarka da sama sai an ka kama gashin jikinsu an ka kulle da wannan sarkar suna nan suna reto kullum ana yi musu buloni har ranar da za a busa kaho wannan shi ne da ake magana ita ce wannan kissa ta magana waɗannan mala'iku da ake magana to cikin wannan hali suna nan cikin wannan azabar shi ne suke koya ma mutane sihiri in mutum ya taho ya ce yana so su koya mai su yi mai nasiha su ce a'a kar ka kahirta in ka ce a sai an koya ma shi kenan zai su koya maka sihiri to wannan shi ne tamamin kisa. to wannan kisa ƙarya ce ta ƙaryata ta hanya guda uku shari'a ta ƙaryata ta tarihi ya ƙaryata ta hankali ya ƙaryata ta ƙaryatawar da shari'a ta yi mata Allah ya tabbatar da mala'iku ba su saba ma Allah wannan shari'a ce kenan la ya'suna Allah ma amarahu wa yaqaluna ma sannan can kuma ubangiji Allah ya ce la kuna bil qawli wa hum bi amrihi amalu da haka ta waɗannan ayoyi guda biyu wannan kissa ƙarya ce shari'a ta ta wannan kissa to ta hanyar tarihi ita ga an ce an yi abin nan garin babila ita daular babila ba a yi ta ba sai bayan tufa ne bayan ɗiyan nan na annabi nuhu sun hayayyawa sun hayayyawa sun haihu sun yi yawa sun yawa to cikin ɗiyansu nan ne su suka kafa garin babila sun fi daular babila amma sai aka ce wannan kissa an yi ta zamanin annabi shi'itu annabi shetu shine kakan uban annabi nuhu alaihi salatu annabi shetu an ce zamaninsa aka yi a nan zamanin kakan uban annabi nuhu an gane ko zamanin kakan uban annabi nuhu aka yi wannan kun ga sadda aka yi abin ba a yi babila ba kuma an ce babila aka yi abin saboda haka nan ma tarihi ya karyata wannan kisa ba a yi ta nan. in dai a garin babila aka yi ta to babila lokacin da annabi wancan annabi shi kakan uban annabi nuhu ya zamani babu garin babila to tun da babu garin babila kuma an ce ga zamanin da aka yi ta to ƙarya ne ba a yi ta ba sannan in muka dawo ga hankali shi ma wannan abubuwan da aka ambata in muka auno tsakanin wannan tarihi da waccan shari'a sai mu ga a hankali ma haka ba ta gudana bai yiwuwa da haka kissa ta karyata karya ce ba gaskiya ba ce in an zo karantawa ga ayat qur'ani korewa akai ba tabbatarwa akai ba eh takadirin kissa wa ma kafara sulaiman sulaiman bai kahirta ba walakin na shayatin kafaru sai dai shaytanu su sun ka kafirta wa ma wato abin nan wa ma unzila ala al malakaini ba a saukar da komi ga mala'iku biyu ba da babila can babila waɗanda ake kira haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba su karantar da wani mutum ɗaya wani abu <coughs> wani abu ba hatta ya kula balle su ce inna ma nahnu fitnatu mu fitina muke fala ta kan fikar ka kafirta fa ya na balle su mutane su nemi koyon ma rikuna abinda za su iya rabawa bihi da shi bainar mai tsakanin mutum wa zauji da matarsa wa ma hum bidarrina bi zan suna iya cutar da kowa da siyan min ahadin wani mutum ɗaya illa bi idnillah sai da izinin Allah wa ta'allamuna balle su nemi sanin ma yadurun abin da zai cutar da su wala yanfa'un bai umarnin su ta yaya za su nemi sanin waɗannan abubuwa alhali wala ƙar alimu sun sani lamani tarahu lalle duk wanda ya sai wannan sihiri malahu bil akhirati min khalaq ba ya da rabu a lahira yaya wanda ya san bai da rabo a lahira in yayi abu kuma zai je yayi wala sa ma sharabi tur da abin da sun ka sayar da rayukan su da shiya laukanu ya alamu inda sun zo sun sani to wannan shine bayanin kisa yake Allah ya sa mu gani eh ba wai muna zargin waɗanda sun ka fassara da wata iya ka fahimta suke nan, idan ta idan ta hadal hakim fa asaba balahu ajrani wa in akhara balahu ajrun wahid wanda ya yi istihadi ya hito da daidai yana da lada biyu in ya yi kuskure yana da lada guda su suna da lada Allah ya saka musu da alkhairi sun yi kokari fiye da mu da mu ci gaba wala wannan wala annahum amanu wa taqaw la masubatun min indillah khairun law kanu ya'lamun walau annahum da dai su yahudawa amanu sun yi imani bin nabiyyi wal qur'ani sun yi imani da annabi suka yi imani da alqur'ani wata kau suka kiyaye iqaban lahi azaba Allah da tarki ma'asihi da bayan saba ma Allah kasiri awasihi shi jawabin lau an shaye shi amma takadirin sala sibu, da an saka musu da sun samu sakamako a wurin Allah dalla alaihi abin da ya nuna haka la masubatu min indillah lalle kyakkyawan sakamako mai girma a wurin Allah khair shi a alheri min mai sharau bihi an daga abin da sun ka sayar da rayukan su da shi su yahudawa na sihiri law bi alamuna da sun zo sun san annahu khairu cewa shi alheri lama asaru alaihi da ba duniya akan lahira ba da ba sihiri akan ladan ubangiji wanda zai ba su in sun yi imani ba يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا نعم وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا أن دونك إيماني لا تقولوا رأينا كركتي رأينا كلمة رأينا تنادى معنا ديو أقول دقا رأي لكي أيوة akwai daga ru'unatu na ruɗewa ko ramni to yahudawa kullum neman su kai inda za su samu aibi su yi amfani da shi su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka da suka ji sahabai na ce ma annabi ra'ina in aya ta sauka annabi na karantar da zai kasar su ce mai ra'ina amrun min al wato umarni ne na kiyayewa wa kanu yaquluna lahu zalika sun zan su sahabbai suna gaya ma annabi haka wahiya ita wannan kalma bi lokacin yahudi sabbun in eh, an koma ga yaren yahudawa zagi ne minar ru'unati shine na ramni ko rubewa fasar rubi zalika sai suka yi ta murna sun samu kofar da za su cutar da manzon Allah wa khadabu bi annabi sai suka kama kira annabi da ita suna ce mai ra'ina ra'ina wannan hiyar mu'minuna sai aka hana mu'minai alhada ga faɗin wannan kalma wa qulu an ce musu ku ce badala ha maimakon wannan kalmar ra'ayina ku ce unzurna saurara muna ai unzur ilaina ka jinkirta muna wasma'u ma tumaruna bihi ku saurari abinda ake umarnin ku da shi sama a kabulin ji na karba wato duk abinda da an ce ku saurara kuma ku yi aiki da shi walil kafirina azabun alim kafirai suna da azaba mai radadi mulimin mai radadi huwan naru shine wuta ma yawaddu allazina kafaru ما يعد الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم wato ma yawaddu alladhina kafaru su waɗanda sun kaka kahirta ba su guri ba su kamna na alal kitabi na yahudawa da kiristoci walal na haka na arna wato kahirai waɗanda suke bauta ma gumaka na larabawa adabun ala alal kitabi wannan an yi ana bisa kan alal kitabi wa min da an kace min lil bayani da bayani to dukkan su ba su gure an yi nazara alaikum min khairi a saukar da wani alheri gare ku shine kamar wahayi min rabbikum daga wurin ubangijin ku hasadan lakum saboda hasada da kushewa wallahu yaktasu bi rahmati man yasha Allah yana keɓance duk wanda ya so da rahamarsa ba wanda ya isa kuma shahana wallahu dhul fadl azim Allah ma'abucin falala ne mai girma wato ba yahude kullum bai kamnayya ga wani alheri ya samu musulmi to sai Allah ya jarrabi ba yahude da wata babban ba, duk alherin duniya in zai bulla sai ya hita kasar musulmi eh yanzu kun ga isra'ila ga ta dai kasar larabawa amma ba ta da mai ga ta tsakiyar kasar larabawa amma sai ga shi masar tana da mai jordan tana da mai saudiya tana da mai suriya tana da mai iraq tana da mai kuwait tana da mai isra'ila ba ta da mai Allah ya ƙara bushe ta ta koma kamar kadan gaji <laughs> Allah ya ƙara ke kasar da ita. Eh. kuma tare da gasu wuri mai albarka suna zaune wuri mai albarka inda za su tashi da za mu kore su da sai wannan wurin ya ko ina mai don wurin nan ne inda Allah yake cewa abin nan subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakana hawlahu wurin nan da Allah yace yayi albarka kewaye da shi to sai albarka ta zan kewaye da shi amma da nisa kewaye da shi amma da nisa da ɗan nisa nisa barakana haulahu Allah ya yi albarka haulahu eh, sai zan kewaye da nisa abin da yasa rahmat albarka ta ɗan ja jiki saboda yahudawa da azaunawa da sun janye da Yahudawa sun daga da ta matso har ta kewaye masallacin ta yi mai kawanya alhamdulillah ku duba wannan ku duba amurka afirka kun san dai inda ruwa kamai da ya kamata gane ta yi najeriya mai an gane kuma ga wani abu ku diba dai inyamurai kun ga kudu suke inyamurai kudu suke ko ba kudu suke ba to duk ƙasar inyamurai babu inda ake ɗiban mai dandar ba inyamurai ba ne wani ba inyamurai ba ne benin ba inyamurai ba ne fatakot ba inyamurai ba ne abin nan eh, mai take suna eh, gata nan eh, kalba ba kalba cross river ba inyamurai ba ne ni suna wannan su da tsakani akwa ibon ba inyamurai ba ne to sai gashi mai ya tsallako ya zo mai duguri ya zo bauchi amma babu shi imo ba shi a nan bara ba shi a biya ba shi inugu ba shi ina ne garin guda su nan ko oh, Umar. ya babu amma bayarsa akwai ba inyamurai bane su ma an kewaye su babu babu mai duk inda arna sun kai yawa Allah zai dauke mai ne ya gaba da shi sai wurin musulmi alhamdulillah kuma waɗancan wuraren duk da kun ga inda man nan ya tsiranta indijin din wurin zaka samu daga inda zaka samu 20% sai ta 30% musulmi ai in ainihin indijin ɗan wurin dandali kamar abin da 50% din musulmi ne dandali in ka haɗa bendel tsohuwar bendel da abin nan delta da da da da da misunan ido da ido to in ka bi jam'in su gaba ɗaya kashi hamsin cikin ɗari musulmi ne in ka dawo fatakon su kuma 25% zuwa 30% musulmi ne haka in ka to akwa ibon haka in ka zo cross river don haka ake kuma musulunci yana na yana ta zaizaya yana ta zaizaya sai ka tarar da gari guda sun zan musulmi kamar duba ogoni din nan akwai mutum dubu goma sha biyar musulmi cikin ogoni yan uwan kingi sarowi wa din nan akwai dubu goma sha biyar musulmi cikin su sai dai da mun yi lalata dan ba su iya karatu ba sai ka zo ka tarar da gari da sun ganka da irin shiga ta ko sai ya tawo maka assalamu alaikum sarki da da zane ne kamar da kanda yayi ga wuya ta assalamu alaikum banda sallama nan bai iya komai musulmi ne akwai sarki mai namba ta ɗaya mai daraja ta ɗaya mai matsayi kamar na shehu borno mai matsayi kamar na sarkin kano mai matsayi kamar na emir of sokoto musulmi kina nan musa ne. yana nan garin nawa in ka je ka sallama mai sun musulmi ne kamar sarkin kano musulmi ne abinda kawai yake bukata sarkin kano ya tura mai malami na musamman ya ya koya mai addini amma musulmi ne yana da turaki musulmi hakimi ne cikin ɗin garin musulmi daga can garin musulmi duk suna da wuri guda amma ya za mu yi mu koya musu addini an na yi wuyi hadi lahu ba da mautiha to Allah ya ce mu to mu ci gaba malan sa malan fa min ayati law nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha شيء قدير duk ننسى وتدعو أبن دمك min من آية wata aya. نزل hukumwa wanda hukuncin ta ya sauka in eh, an shahe ta in ma dai a shahe gaba ɗaya da hukuncin da komi in ma ma ko ta da lafzin aula ko kuwa a ban lafazin a shahe hukuncin wa fi qira'atin bidun nun a ce ma nun sikha ne an saka ai muru muka muru ka muka umarce ka au jibrila ko muka umarci jibrila da nasa da shahi wannan aya aunan saha ko muka jinkirtar da ita ko ko nan saha mun ka jinkirtar da ita aunan saha ko muka mantar da kai ita na akhir ha ka jinkirtar da ita bala nazil bala nazala hukuma hukuncin ta bai sauka ba wannan ba muka dauke tilawata ha karanta ta aunu akhir ha ko muka jinkirta ta billahi a cikin allo al mabuzi abin kiyayewa a zai qira'ati a wata qira'a da hamzin minan nisiyani mun kamantar da kai ita ainun sika ha mun ka sa kammance ta ainan muhamin kalbika mun ka shaye ta daga zuciyarka wa jawabu sharadi abinda a jawabin wannan sharadi ba wata aya da mun ka shahe sai na da khairin min ha au mithla sai mun zo da mai alheri daga wannan aya ko mu zo da wata mai kama da ita an fa'alil ibadi ta yi umarni ga bayi ta suhulati wajen sauki au kasarci ajiyar ko koyawan lada wajen aikatawa aw misliha ko mu zo da kamar ta fitta wajen aiki wa daga da wato ubangiji Allah madaukin sarki ya saukar da Alƙur'ani ga mutane waɗanda suke dattawa an zauna shekaru sama da dubu a garin makka ƙasar larabawa babu addini babu annabi babu littafi to yau da rana tsaka kamar yadda muke zamne cikin garin da na fataskun da mai shekara tamanin da mai ɗari ba ɗaya da mai ɗari da biyu da mai ɗari da ashirin da 'yan sababbin haihuwa gaba ɗaya haka kwatsam sai Allah ya aiko annabi Muhammad duk ƙasar larabawa ma kunta ta dari mal kitabu walal iman to an yi dumu-dumu cikin shan giya ga zina ga sata ga mashi da makami an kai lalacewa ta kai har mutum ya turbuɗe ya ta yayi yi kasuwa al'adu iri daban-daban a cikin wannan duhun ne Allah ya ce ma annabi a koya ma mutane addini to da Allah ya baya ya saukar da Ƙur'ani kamar yadda an ka saukar da Attaura an ka tara da dattawan ƙuraishawa an ka karanta musu shi min awwalihi ila akhirih tun daga warkuwa karshe ba wanda zai iya ba addinin musulunci sai ce yayi musu nauyi ba za su iya ba saboda haka sai Allah ya saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan in an saukar da wannan hukunci yana yiwa a saukar da mai sauƙi a ɗan fara koyo kamar yadda yaro ka koyon tahiya idan sun iya wannan sai a ƙara gaba in sun iya wannan sai a ƙara gaba idan an zo wajen wasu al'adu sai a saukar da hukunci mai nauyi ana yi da kyar da kyar sai a rage sai su ce to yanzu kan sai kai an ƙara nishadi an ƙara kuzari hatta shi kan lafzin qur'ani ya sauko annabi na karantar da larabawa ko wani da yarensa wani in annabi zai karantar da shi alqur'ani zai karantar da shi da yarensa in nace da yarensa abinda nake nufi kaga akwai hausa yanzu in ka zo hausa kwatesku ta bambanta da ta azari in ka zo ta azari ta bambanta da ta kiyawa ta kiyawa in ka ta bambanta da ta abin nan waje ta waje ta bambanta cikin Kano in ka ta yammacin Kano wajen Gwarzo isu kuma Hausa su ta bambanta da ta gabacin Kano kuma dukkan su Kanawa ne Kano din gaba ɗaya ta bambanta da Hausa Zaria da Katsina da Katsinan da Zariyan da Kano da Bauchin da gaba ɗaya sun bambanta da Zamfara Zamfara ma in ka can arewacin Sokoto yaren su daban amma kuma duk Hausa ce to haka larabawa suna da lahaja suna da harshe daban-daban to Allah ya sanar da annabi dukkan harsunan larabawa tare da bai je makaranta ba bai yi firamare ba bai yi sakandare ba bai yi university ba saboda mu'jiza ko wani balarabe in ya taho ma annabi annabi na magana da shi da yaren da yake can garin su tare da ko bai taba taya ko ina ba a rayuwarsa illa suriya da ya je wurin matauci amma ta tahiyar da aka yi aje wancan gari a tayi a haɗu da wancan kabila bai taɓa zuwa ba amma tare da haka daga cikin mu'jizar da Allah ya bashi yana iya da da zamanin annabi wani bahaushe ya tafi da nan Hausa yadda annabi zai magana da shi da Hausa to haka annabi ya ta karantar da mutane alkur'ani ana saukar da wannan doka in mutane sun saba sai a janye ta a ƙara musu wata ko a ƙaro wata ko a rage a haka wannan shi ake ce ma annasikhu wal mansukh yana daga cikin ilmomin alqur'ani wanda a gwanin qur'ani wajibi ne gwanin qur'ani ya san ko wal mansukh in ka diba misali zan kawo muku giya Allah zai haramtar da giya ya san zai haramtar da giya amma sai da ya saukar da ayoyi ɗaya ɗaya ɗaya har guda hudu akan magana giya kamin a ce an bari nakhil ثمرات النخيل ولعناب minhu sakaran wa rizqan hasana daga 'ya'yan itacen inabi abin nan da nino